Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an tashi lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau Laraba 4 ga watan Mayu Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar filu da kanan labarai. Rasha ta sake yin lugudan wuta jiya talata a birnin Mariupol da ke kudancin Ukraine inda fararen hula 200 suka makale a masana'antar sarrafa karafa. Jiya talata mayakan kungiyar Al-Shabab suka kai farmaki kan wani sansanin sojan tarayya Afirka da ke tsawon El baraf a yankin Sahel ta tsakiya na kasar Somalia. haka kuma za a ji cewa shugaban amurka joe biden ya yi ba ma'aikatan da ke kera makaman kare dangi da ake aika mayakan ukraine yana mai cewa ma'aikatan suna bawa al'ummar ukraine damar kare kansu kanan labaran kenan a yammacin jiya ne sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya mr antonio guterres ya ziyarci jihar borno a karo na farko inda ya kai ziyara sansanin 'yan gudun hijira da ake kira gubio camp da ke cikin garin maiduguri Za kuma mu leƙa jihar Sokoto inda aka ƙara samar da sansanonin sojoji a yankunan da ke fama da matsalolin tsaro. Muna kuma ɗauke da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyinna ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. rasha ta sake yin lugudan wuta jiya talata a birnin mariupol da ke kudancin ukraine inda fararen hula 200 suka makale a masana'antar sarrafa karafa ta azovstal kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta ce an kwashe mutane 101 daga wurin cikin koshin lafiya kamfanin dillancin labaran ria e na ƙasar rasha ya bayar da rahoton cewa ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce dakarunta na lalata wuraren lugudan wutar ukraine bayan da sojojin kiev suka yi amfani da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da majalisar ɗinkin duniya ta yi domin haifar da shakku yayin da ake kwashe fararen hula a baya-bayan nan. Wani jami'in 'yan sanda ya shida kafa ya labarai ta suspin cewa sojojin rashi sun fara yunkurin kwace masana'antar tare da tsarin yin amfani da kai hari ta ƙarƙashin ƙasa. Wurin kaɗai da 'yan Ukraine suka mamaye a Mariupol, wani matakin da kumandan rundunar Azov da ke aikin ƙarafa ya ce jiragen na rasha sun yi ruwan bamamai a wurin a cikin dare da sanyin safiyar talata ne mayakan kungiyar al-shabab suka kai farmaki kan wani sansanin sojin tarayyar afirka da ke ƙauyen el a yankin shabel ta tsakiya na ƙasar somaliya kamar yadda jami'an yankin da majoyin tsaro suka sanar jami'ai sun shaida murya amurka cewa 'yan ta'addan sun kwace sansanin na wani ɗan lokaci kafin su janye kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ce sojojin burundi da ke sansanin sun daƙila harin. Ma'aikatar harkokin wajen Somalia ta wallafa a shafinta na Facebook cewa gwamnatin tarayyar Somalia ta yi Allah wadai da kakkausan murya kan wani mummunan harin da aka kai kan sansanin dakarun wanzar da zaman lafiya na tarayya Afirka a Somalia, El Braf, na Shebel ta tsakiya. muna miƙa saƙon ta'aziyarmu ga waɗanda wannan harin ta'addanci ya tsira da tsu da iyalansu. Magajin garin Elbaraf Abdullahi Haji Muhammad ya ce mayakan sun fara kai harin ne da wasu motocin kunar bakin wake guda biyu ya ce daga nan mayakan sun yi artabu da shiga sansanin Alshabab ta yi ikirarin kashe dakarun tarayya afirka 173 ƙungiyar ta kuma ɗauki alhakin kame dakarun au a matsayin fursunonin yaƙi ba za iya tabbatar da kowace da'awar da suka yi ba har yanzu dai ba a iya samun hedikwatar dakarun au da jami'an sojin somaliya don jin ta bakinsu ba a jiya talata shugaban amurka joe biden ya yaba ma'aikatan da ke kera makaman kari dangi da ake aika mayakan ukraine yana mai cewa ma'aikatan suna bawa al'umma ukraine damar kare kansu a zahiri in ji shi 'yan ukraine suna nuna wautar sojojin rasha da yawa makaman da hannuwanku ke kerawa suna hannun jaruman ukraine na gode da abin da kuka yi biden ya yaba ma'aikatan 265 a wata masana'antar sarrafa makamai ta lockheed martin da ke kudancin birnin Troy da ke jihar Alabama, inda ya kwatanta su da ma'aikatan makaman Amurka a yakin duniya na biyu. Muna kan wani matsayi a tarihi a cikin yakin da ake yi tsakanin mulkin kama karya da demokaradiyya, in ji Biden. A wani batun da ba a bayyana sunan shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ba, da mamaye wadda ya yi na tsawon makonni goma a Ukraine, ya ƙara da cewa idan ba ku yi tur da 'yan kama karya ba za su ci gaba da zuwa. Madalla, to nan da ba jimawa ba, Sarfilu zai kawo mana ƙarashin labaran duniya. Amma yanzu bari mu shiga fagen rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a yammacin jiya ne sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, Mr. Antonio Guterres, ya ziyarci jihar Borno a karo na farko, inda ya kai ziyara sansanin 'yan gudun hijira da ake kira Gubio Camp da ke cikin garin Maiduguri. Haruna Dauda biyu na da ƙarin bayani a kan rahoton. a yammacin jiya ne sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya mr antonio guterres ya ziyarci jihar borno a karo na farko inda ya kai ziyarar sansanin yan gudun hijira da ke cikin garin maiduguri da ake kira gubiyo kam da kuma sataran da ake ajiye yayan ƙungiyar boko haram da shi ma ke nan cikin garin maiduguri an ne shirya tun da farko babban sakataren majalisar ɗinkin duniya zai ziyarci garin banki da ke karamar hukumar bama a jihar borno wadda daga bisani aka soke ziyarar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya kuma ziyarci fadar gwamnatin jihar borno cikin tsatsauran matakan tsaro inda yan takardar ta zuwabi cikin mintuna goma gama abin da ke cewa ex combatants ex terrorists that here in Borno, you have already not only understood, but put in place the right approach to fight terrorism. Of course, when we fight terrorism, we need to shoot it. When populations do not trust government, they follow terrorists. ce a nan jihar borno na fahimci cewa kurga kun ɗauki matakin matsalolin daidaita ta'addanci idan ka ga ta'adda za ka harbe shi ne kawai amma a borno ba haka ba ne gwamnatin jihar borno ta ɗauki matakin daidaita wannan matsala sun yi ƙoƙarin daidaita da amincewa tsakanin gwamnati da jama'a in jama'a ba su yarda da gwamnati ba ƙasa za su yi bayan 'yan ta'adda ne amma a wannan gaban ta tabbatar da cewa daga suke take. What they really want, of course, humanitarian aid is necessary, but what they really want is that the conditions for them to be able to go back home in dignity and safety are established. Ya ce na lura cewa mutanen da suke tsugunne a sansanin 'yan gudun hijira da suke bukata eh suna bukatan barguna da kayayyakin abinci da kuma kayayyakin bukatu irin na yau da kullum amma ba shi bane damuwar su damuwar su nan shine su koma garuruwan su na asali komai cikin mutunci da mutuntawa wannan babban yanayi ne kuma muna buƙatar hakan a shawar mr antonio guterres shi ma gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum cewa ya yi An us in this <coughs> be champion advocate for the lecture region because this is one of the areas where there is potential to end the devastating human sufferings and waste of human lives and build back communities with livelihood and dignity. Ya ce ranka da da muke bukata a wurin gashi ne. Ba so ka zama na gaba-gaba wajen bunƙasa tafkin Chadi saboda wannan yanki na ɗaya daga cikin wuraren da mutane suke dogara da rayuwarsu a kuma gina waɗannan wurare don dawo da harkokin rayuwa kamar yadda yake a baya. We need your support to get the global community to focus on this area where climate change, poverty, ignorance and inequity has combined to insurgency. Muna so kuma kungiyoyin duniya su mai da hankali a kan waɗannan abubuwa abu da ya shafi zaizayen ƙasa da ya shafi sauyin yanayi da talauci da jahilci da rashin daidaiton al'amura su ne suke haɗuwa su haifar da wannan ta'addanci a cewar gwamnan jihar Borno Baba, gana Umar Zulum. Tunisia Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya koma babban birnin tarayya Abuja tare da sauran tawagarsa. Haruna Daura biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfilu Hashin Gumel da ƙarashin labaran duniya. ‘Yan jarida a lardin Kandahar da ke kudancin Afghanistan sun ce ya zama abin da ba zai yiwu ba su yi aiki a matsayinsu na tattara labarai saboda takunkumin da kungiyar taliban ta yi kan kafafen yada labarai da 'yan jarida muna samun barazana har ma da wani rubutu da aka buga a facebook game da wani keken da aka sace in ji wani edita a wata kafar labarai ta akan da Har, wanda ya nemi a sake sunan saboda tsoron ramuwar gayya ya kara da cewa manyan jami'an taliban daga gwamnati zuwa 'yan sandan gundumar shugaban ya kira mu yana tambayin mu dalilin da ya sa muka sanya bayanan a shafin facebook dan jaridar wanda ya aiki na shekaru da yawa a lardin ya kira hana-hanan na taliban abin da ba a taba gani ba kuma ya ce suna sanya bashi yiwuwa 'yan jarida su yi aikinsu a lardin daga ƙarshe idan yawancin masu ra'ayin mazan a kotun kolin amurka suka soke kariyar zubar da ciki ta tarayya kamar yadda wani daftarin shawarar da aka fitar a daren ranar litinin ya nuna akwai yiwuwar takaita samun zubar da ciki a ƙalla rabin jihohin amurka jihohi goma sha uku suna da dokoki da za su haramta kusan duk zubar da ciki idan dokar ta fara aiki wasu jihohi tara suna da dokoki cikin littattafansu da hukuncin kotun koli ta uku, ta soke a cikin shari'a haƙin zubar da ciki na roba su amma ana iya aiwatar da hakan idan hukuncin ya sauya. yawancin jihohi suna da wasu haɗe-haɗe na dokoki tsaffin dokokin hana zubar da ciki har yanzu a cikin kundin tsarin mulkinsu da dokokin zubar da ciki da aka zartar bayan shawarar da hukuncin shari'ar ro ta yanke duk da cewa sun yi karo da hukuncin kotun koli. cibiyar good matcha wata kungiyar binciken haƙƙin haihuwa ta yi kiyasin cewa jihohi ashirin 26 za su iya takaita zubar da ciki sosai idan kotun koli ta soke hukuncin shari'ar Roe. sai dai cibiyar fafutukar kare 'yancin haihuwa da ke tallafa wajen ba da damar zubar da ciki ta kiyasta adadin zuwa 25. a gaida sarfilu hashin gumel da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. Bari kuma mu nufi jihar Sokoto. A Najeriya duk da yake wasu na ganin matsalar rashin tsaro tana son ta gagari hukuma, mahukunta har yanzu suna ƙara ɗaukar matakan ganin ko za su iya nasara akan matsalar. Wannan na zuwa ne lokacin da rundunar sojin ƙasar ke ƙara samar da sansanonin soji a wuraren da ke fama da matsalolin. Daga Sokoto, Muhammad Nasu na ɗauke da rahoton. Matsalar rashin tsaro ta jima tana haddabar jama'a musamman a yankunan arewacin Najeriya. kuma kawo yanzu dai kokarin da ake yi ya kasa magance matsalolin wani abu da jama'a ke yawan kokawa a kai shine karamcin jami'an tsaro a yankunan su musamman inda ake da matsalolin rashin tsaro a yankunan karkara yanzu rundunar sojin najeriya ta ɗaura ɗamarar samar da sababbin sansanonin soji domin kara yawan jami'an soji kusa da yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro babban hafsan sojin najeriya lieutenant general faruku yahaya ya aza tubalin ginin sabon sansanin soji a yankin isa da ke gabacin sokoto a arewa maso yammacin najeriya yankin da ya jima yana fama da matsalolin na rashin tsaro. An kawo sansani a nan saboda ƙara kawo jami'an tsaro musamman sojoji kusa da inda eh, waɗannan 'yan ta'adda yan iskan mutane suke. Kaga 'yan samu ƙarin mutane a inda muna iya kaiwa maɓuyar waɗannan 'yan ta'addan ya fi a ce muna da nisa ko da akwai wani abu kamin mu kawo nan ya kai awa ɗaya awa biyu kamin sannan an yi an ƙare. Amma in muna nan za mu fantsama ko ina na waɗannan suke mu gama da su. Wani batu da jama'a ke tsokaci ga matakan da mahukunta ke ɗauka shine yin tsambare a ɗauki mataki wani wuri a bar wani wuri. abin da ke sa waɗanda ake faɗa da su su gudu zuwa wuraren da ba a ɗauki mataki ba. Ba wannan ne kawai ba in Allah ya so za mu buɗa wani irin wannan ya shimfiɗa da wasu wurare. Duk inda ya kamata mu samu ƙarin jama'a don mu rage tsawon inda mutane suke kamin su kai gurin za mu yi. na zanta da wasu mutanen gabasin sokoto inda aka aza tubalin ginin sabuwar barikin soji sunana injiniya jamilu umar isa ido magani ne ni idan na ga aikin ma na ga an gabatar da an share hili kuma an zo an gabatar da wurin fareti da sauransu dai kusan kwana uku ko hudu ina gane da wurin suna ci gaba da ayyuka so fatan da muke anan shine allah ya sa wannan abun ya kasance mana alheri ya kawo muna karshen wannan matsala ta rashin tsaro da muke fama da ita a wannan yanki namu da ma ƙasa baki ɗaya. sunana dalhatu abdullahi da aka ce akwai eh, wato military base a can wannan yankin to an samar da wato turba ta kawo sassauci sosai da ɗauki kuma lalle babu ko shakka hankulan mutane a wannan yankin zai kwanta sosai su samu damar su sukunin tafiya gonakinsu saboda sun san cewa akwai Eh, barikin soja tare da su. To ya masana harkar tsaro ke kallon wannan yunkurin? Detective Awal Baladir mai iya shugaban sashen nazarin aikata laifuka da tsaro a jami'ar Yusuf mai ta masu da ke garin Kano yana mai cewa. Zai iya tasiri amma dai gaskiyar magana mafi ala cewa ba sanushin bane wanda yake zai yi maganin abun gaba ɗaya amma dai kuma ba za a zo a ce ba zai yi maganin ba saboda zai kara yawan tsaro kuma sojojin za su karu kuma duk lokacin da ake farmaki za su iya zuwa da wuri amma dai gaskiyar magana yin forest marshal din nan shine mafi alaba ba kara bariki ba fatar yan najeriya dai bata wuce a ceto su daga waɗannan matsalolin ba domin sau da yawa akan fara aiki mai muhimmanci a najeriya sai a fita batunsa kafin a soma cin moriyarsa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to a gaida muhammad nasir Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin baki mai yanka wuya. Baki mai yanka wuya. Shirin namu na yau zai yi duba ne kan martanin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya na zargin tsawwala kudaden sayan takardun neman tsayawa takara musamman na shugaban ƙasa. assalamu alaikum makonni biyu da suka gabata ne 'yan najeriya da dama suka soma korafi dangane da tsadar takardun neman tsayawa takarar zaɓe na jam'iyyun siyasa musamman na shugaban ƙasa a shirye-shiryen tunkarar zaɓen ƙasar na shekara ta 2023 mai zuwa babbar jam'iyyar adawa ta pdp dai ta sayar da takardun cikewar neman tsayawa takarar shugaban ƙasa ne kan naira miliyan arba'in. yayin da jam'iyyar apc mai mulki kuma ta sayar da nata a kan zunzurutun kuɗi naira miliyan 100 masu fashin bakin siyasa a najeriya da dama ne dai suka soki lamirin matakin da jam'iyyun suka ɗauka musamman jam'iyyar apc mai mulki a yayin da wasu 'yan kasar ke ganin lamarin tankar buɗe kofa ne ga ayyukan cin hanci da rashawa shi wannan magana da ake ta wai a biya fom ɗin takara naira miliyan 100 kai kana ji ka san san rai ne da buɗe kofacin hanci da rashawa saboda in ka tsaya ka auna nawa ne albashin shugaban ƙasa duk wanda yake rike da kujerar kuma a kowane wata za a biya shi wata goma sha biyu ne a shekara nawa ne adadin kuɗin da ya tara in ka haɗa su zuwa shekara hudu kamar yadda doka ta tanada a ƙasanmu ta najeriya nawa ya tara ka ƙaddara bai je asibiti a ciki ba tunda gwamnati ta ɗau nauyinsa bai biya kuɗin makaranta 'ya'yan shi ba To sai dai kuma yayin da yake zantawa da muryar Amurka kan waɗannan ƙorafe-ƙorafen. Shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Sanata Abdullahi Adamu ya mai da martanin cewa a yi neman matsayin shugaban ƙasa ba neman sarkin tasha ba ne. Ba su Amerika kuke ko? To wai magana mu fara Amerika ya suke yi. Ka ɗauki miliyan ɗari da ke magana a Amerika wane ne ka sani wata jam'iyya ce kasa ne wanda ya magana presidential election america ta sa kudin shiga zaɓe suna yawa kamar da muke wasu da su muke koyi misali na system din wane ne wace wace jami'a ce zai tara abin da kasa miliyan dari a naira kamar yadda naira zuwa dola maganan shugaban najeriya ake magana ba sarkin garin ba yau sarki ya mutu suna kai fiye da miliyan dari na masarauta guda na ya ƙasar nan banda wannan akwai abubuwa da aka nema a ƙasar nan mai nema duk mai ya sa abin da fiye naira miliyan ɗari dan a kan tebur kafin a yi da shi kuma idan mutum da gaske yake yana sai shiga zaben shugaban najeriya idan ba shi da hanya ba shi da masoya za su haɗa miliyan ɗari to bai cancanci shiga shugaban najeriya ba shugaban najeriya ba wasa ba bin wasa bane ba kuma duk wa'in sun na zaben ba wani ke ganin ci kusa kusa na abin da ke bukata kamar eh, eh, eh, apc a amerika sanin ka ne idan mutum suna neman shugaban kasa ko da tintiri ne bai da komai masu son shi suna iya haɗa kai su bi jiha-jiha su tara kudin suke bukata nan su biya ba dokar na su yi haka mai neman miliyan ɗari ma kawai sai gafa miliyan ɗari barkatai ba ɗari ɗaya kawai ba ta hanyar gudunmawa na masoyan shi shugaban najeriya ba dai ba ne ba ba ana neman sarkin tashan garin kuma ne ba alman shugaban najeriya ne shugaban najeriya kuma mutane da yana cewa hakan zai kamar bunkasa maganar cin hanci da rashawa. wannan wannan wannan idan kana son ka ka kashe kare ko ba ta ban suna suka suka zafi me ya kawo batun neman shiga zaɓe shugabancin najeriya me haɗa shi da cin rashawa in ba ka shiga ka shiga ba dole mutum mutum da bai magana miliyan ɗari a rayuwar shi shi ne shi miliyan ɗari shi ko ina ko ko ina a duniya Ka gami ƙasa ɗaya da ka sani za a jarumi shugabancin ƙasan ba za a biya kuɗin da yake ga jam'iyya inda ba suna aika suna tuya demokradiyya yin namu ne ba za a biya kuɗi wanda kai naira miliyan ɗari ba miliyan ɗari nawa ne kuɗin in ka je faranshi yanzu ga zaɓen faranshi nawa ne makaron ya biya nawa ne lefen ta biya na shiga zaɓen nawa ne bajin a amerika ya biya ya shiga zaɓe nawa ne wanda ya kare shi a zaɓen ya shiga bush bus na shi tsohon shugaban amerika trump nawa suka biya jami'a suka shiga suka zaɓe wannan neman da a bata masu ne kawai kuma abokan adawa musu ke wannan kuma ba wani bai sa mu tsaya shi a can da ba wanda ke son shiga zaɓe a jam'iyyar masu san jam'iyyar mu abin zai biya kenan. Me umma a baya sun tashin wannan kudin sai ka tambaye mai umar bashi tashin tashin tashin eh, faɗin darajar kudin najeriya sai ya tambaya na wannan ro ko kuma ya kawo cece ku ce akan batun tattalin arzikin duniya ba ki ba ba kawai najeriya ba na neman chairman na party abinda na biya na shiga zaɓen shugaban party miliyan ashirin miliyan ashirin in ka dubi zaɓen da aka yi kafin namu wanda ya shiga neman ciyaman ya biya dubu ɗari biyar da kawai wanda ya nemi sakataren jam'iyya ya biya dubu ɗari da ashirin da hamsin ya biya kwata miliyan ne zai shiga neman ciyaman na biya miliyan ashirin miliyan ashirin hoton da suka shiga kuwa biya miliyan ashirin ashirin ɗin nan wannan jam'iyyar tamu eh, jam'iyyar ce ta san tana da aƙida wani so ka bi jam'iyyar ka bi ƙa'idodinta a ce ai ai ga fili nan ga mai doki sun zuwa zai shiga duk da haka kuma sanata adamu ya kara da cewa jam'iyyar ta apc ta saka kudin ne domin maganin shaidanu da yake jam'iyyar mu ita ce take mulki in muka sa ainihin kudin shiga wannan zaben muka sashi ya kasa da yawa amma ke su yan hamayya da su shuka mana shigantaka su kama fitina sai su biya wa su shiga su zo shiga garke masu neman abin a jam'iyyar mu kai karan sai sai aje kotu a ta kaiwa na dawowa saboda haka idan akwai shaidani zai biya wani zai kawo fitina cikin jam'iyyar mu biya miliyan ɗari zai biya mu maganin kuɗi sun yawa ana magana ne bayan Allah to ban san bayan allah nawa ne a najeriya wanda ke zaka ce masu nema su san amfani daga kalmar talaka masu nema ba wasu zai zuciya mai shugaban najeriya dukansu dukansu saboda haka wannan duka 'yan takarda ne irin ka 'yan jari hujja ne irin ka to abin zai kenan a jam'iyyar mu ma bai wanda a koli kowa ba an yi dai zama mu samu madafa a tafiyar zai. kuma gaban ba ni ya ke zan yi in samu fita ba dole kowa ya abin zan yi fita ba ah, akwai abin da kira shawarwari ko abin da tsara wanda ya taimaki domin shigan zaɓe za mu buga jaridu duk daga sanin Allah yadda daga gobe ka fara sa ido za ka ga talla za fito a jaridu da gidan rediyo NTA sauransu abin da ya kamata a yi shi nan amma za ka ka samu ka a yadda da kai ruwanka da yan jam'iyya ruwanka da delegate lokacin ya zo ba ni ne a ce an ce ka je kai kaza don ka ci zaɓe ka ce kaza wannan wannan ba aiki ba aiki na bane ba a nan za mu dasa aya a madadin gimbi hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To a gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. rasha ta sake yin lugudan wuta jiya talata a birnin mariupol da ke kudancin ukraine inda fararen hula 200 suka makale a masana'antar sarrafa karafa ta azovstal kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta ce an kwashe mutane 101 daga wurin cikin ƙoshin lafiya Kamfan dillancin labaran ria na ƙasar rasha ya bayar da rahoton cewa ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce dakarunta na lalata wuraren lugudan wutar Ukraine bayan da sojojin Kiev suka yi amfani da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi domin haifar da shakku yayin da ake kwashe fararen hula a baya-bayan nan. Da sanyin safiyar talata ne mayakan kungiyar Al-Shabab suka kai farmaki kan wani sansanin sojin tarayyar Afirka da ke ƙauyen El Barab a yankin Shabel ta tsakiya na ƙasar Somaliya, kamar yadda jami'an yankin da majoyin tsaro suka sanar. jami'ai sun shaida murya amurka cewa 'yan ta'addan sun kwace sansanin na wani ɗan lokaci kafin su janye kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ce sojojin burundi da ke sansanin sun daƙila harin a jiya talata shugaban amurka joe biden ya yi ba ma'aikatan da ke kera makaman ƙari dangi da ake aika mayakan ukraine yana mai cewa ma'aikatan suna bawa al'umma ukraine damar kare kansu a zahiri in ji shi 'yan ukraine suna nuna wautar sojojin rasha da yawa makaman da hannuwan ku ke kerawa suna hannun jaruman ukraine na gode da abin da kuka yi biden ya yaba ma'aikatan 265 a wata masana'antar sarrafa makamai ta lockheed martin da ke kudancin birnin troy da ke jihar alabama inda ya kwatanta su da ma'aikatan makaman amurka a yakin duniya na biyu to madalla a gaida sarfilu hashim gumel yanzu kuma ga wannan saƙon. zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba filatani ba kome ba ne saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kaɗai makarantu masu inganci ne. ko wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talaka da suke ko uwani su sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Ku kasance da muryar Amurka. Eh, to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari nake maka fatan alheri, ku huta lafiya, ma assalam.